Kalangu, studio Sashen Hausa na studio Kalangu su gabatar da labarai na dai karfe biyar da minti talatin a nan yamai. Masu raro Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku ji cewa yau hudu ga watan Fabrairu ranar yaƙi da cutar daji ce ta ƙasa da ƙasa. a nijar alkalin masu nuna cewar mutane dubu takwas ne aka gano cewar sun kamu da cutar dajin sannan akwai hadarin kashi 9.6 na jama'a wata cikin 100 su kamu da cutar wajen aihuwa in ji wani bincike na hukumar lahiya ta duniya muna ta da karin bayani a gobe ne za gudanar da taron koli karo na biyar na shugabannin kasashen kungiyar jason sahel a wagadugu a kasar burkina faso inda za a tattauna batutuwan tsaro da ci gaba za ku ji karin bayani kamar kowace ranar litinin rahotonmu na musamman yakan taɓo batutuwan da suka shafi 'yanci ko kuma shari'a yau za mu yi zancen bayyana sirri wato na aiki tare da malamar shari'a madam goje maimuna gazibo ina nan kuma zan je ku shiga kamar yadda kuke iyawa domin a tare za mu iya kawo sauyi wannan shine taken ranar yaƙi da cutar daji ko kansar ta ƙasa da ƙasa ta kowace ranar hudu ga watan fabrairu a nijar wato ƙasa kuma a nijar cibiyar ƙasa mai kula da cutar dajin tare da haɗin gwiwar cibiyar kula da lahiyar iyali sun shirya wa ayyukan gwajin daji ta tare wato ta ma'aifa kyauta shugaban cibiyar ya bayyana cewa ganin alƙaluman da aka yi rijista dangane da cutar dajin lamarin wata babban matsala ce ta zahiri a duniya. Dr. Malam Abari Mustapha ya yi wa Nafisa Adamu ƙarin haske. Cutar kansa ta kasance wata babbar matsala ga kiwon lafiya a faɗin duniya, saboda ana samun mace-mace da kashi goma sha biyu cikin ɗari a shekarun baya-bayan nan. sannan a hasashen da aka yi zuwa 2020 za a samu ƙarin mutane miliyan goma sha biyar sannan kashi 70 cikin 100 duka a cikin ƙasashe masu tasowa ne fiye da miliyan ɗaya a afirka a nijar a shekara 2015 oms ta ce an samu mutane dubu takwas da suka kamu da kansa kashi tara cikin 100 akwai yiwuwar su yada cutar kansa wajen haihuwa kenan abu ne mai matuƙar mahimmanci ga yara na ɗaukar ɗawainiyarsu bayan gwajin na rigakafi da ake wa manya ya dace a tuna da yara na ba su damar su warke da kuma samun kyakkyawar rayuwa. ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar tawa na jiran samun jirin bukatun gidajen likita na jihar a game da allurai don gabatar da su a yamai haka dr mati gado mataimakin shugaban ma'aikatar kiwon lafiya a jihar tawar da ke fama da cutar dusa ya bayyana wa wakilinmu abdullahi ausuk yanzu inda ake yin wannan ciwon na dusa mun san akwai abalaka akwai malbaza akwai madawa akwai kuma wajen cintabaradan ɗinkin mataki wanda ya cancanta a ɗauka akwai mun ce muku wajen madawa an samu a yan shaushawa ta rigakahi kama wajen bangi da irufa da sabon gida to yanzu an ga wanda suka yi saura dai kamar yanzu wajen malbaza har yanzu dai basu bamu ba a bayyane su ce to ga buƙatar su na maganin wanda za a rigakahi dan saboda shi maganin bamu da shi nan ga hannunmu bamu buƙatar ta suka ce ga kamar yawan yaran da za suke so amma shawai to wannan da sun aiko wannan bukatar tasu shine za mu tura ya mai daga ya mai daga can ne za a aiko duka da alluran da ake aiki da su da maganin da za a ma mutane shusha daga gare su ne ke hitawa Kusan ton miliyan ɗari na shara mai guba ne aka bari a hilin Allah Ta'ala a Arlit wannan kuwa bayan shekaru hamsin ana aikin karfin uranium a Nijar. Haka kungiya mai zaman kanta Agir Iman mai rajin kare muhalli da kyautata rayuwa da ke Arlita ta bayyana. Shugaban kungiyar ya bayyana cewa ya kamata ko kuma ya zama wajibi a kafa wata kungiya mai sa ido kan wannan sha'ani. Sai mu saurari shugaban Agir Iman Mustapha Alasan a hirar shi ta wayar tarho da Gungu Muhammad Dantani. Cikas da dama ake samu, akwai duwatsunan da ake yashewa kamun a kai ga ma'adanin, akwai kuma kura da hayaki da ke bazuwa cikin iska, ga kuma karafuna da mutane ke ɗauka don su yi amfani na gine-ginensu, kuma ruwan da ke a cewa. Bayan shekaru hamsin ana tunar, kimanin ton hamsin ke da bala'in radioactivity ke jirge ga hilin Allah a nan Arlit. Wannan ton miliyan hamsin ana iya ƙara duwatsun liksi idan aka jimilta dukan wa'annan sinadaran da ke kawo cikas a nan ana cimma kimanin kusancin ton miliyan 100 da ke jirge a iya sani mu dai mu ba wani tsarin tanadin da aka yi na sa ido a kai ya waje ba a girka sashen kula da sa ido tsarin tanadin bayan kammala tone-tonen arzikin lalle sun soma dumawa na kawo daidaito ga wuraren amma har yanzu dai ba wani tsarin kawar da sharar mai haddasa cikas din Aujourd'hui, il Mais on n'a pas encore un plan de traitement de ces déchets-là. Ƙungiyar Rotab mai kokowar ganin an tabbatar da haske da adalci wajen kashe kudaden jama'a ta Nijar ta samu shiga cikin kwamitin duniya na jagorancin ƙungiyar Bibliothèque Vous wato ku bayyana kashe-kashen kudaden da kuke yi na wa'adin shekaru uku. hakan ta wakana a ranar juma'a a birnin dakar na kasar senegal yayin zaman taron kungiyar na zaben mambobinta shugaban rotab ya bayyana cewa wannan zaɓe ya darajanta kungiyoyin farar hula a niger duk da yake tana da kalubale a gabanta musamman lura da yadda ake aiki da tsarin eta na tabbatar da haske a lamuran arzikin ƙarƙashin ƙasa ali idrisa ya yi wa habibu garba ƙarin bayani cikin duka kasashen duniya a sa ku gaba wannan farha ne a gare mu tunda wannan duka wurin da suke wanda suke america wanda suke europa wanda suke asiya sun san da aikin da rotab ce yi nan wajen nijar sun san da aikin da rotab ce yi cikin duniya don wannan haka ne aka sa rotab gaba mun kama aiki kuma insha Allah aikin nan sai mun kai ta wanda ake jira dai gare mu kun gani yanzu ana cikin duka eh, duniya wurin da akwai man fetur wurin da akwai zinariya ana gani ana kama mutane ana sa kaso wannan sai dai mu mu kama mu gani wurin da ake da kai wannan matsala ta yi can wajen mu samu mu tamtamna da iko da gwamnati mu samu mu gaya musu su suna da aikin su 'yan horon hula suna da aikin su don dole su bar kowa yi aikin su A wani matakin share fagen taron koli na kasashen kungiyar Jason Sahel karo na biyar na zai gudana gobe talata a birnin Wagadugu na Burkina Faso. Kwararru da ministoci sun shirya haduwa daban-daban a birnin Wagadugon daga 31 ga watan Janairu zuwa 3 ga watan Fabrairu. zaman taron shugabannin kasashen zai mai da hankali kan batutuwan tsaro da ci gaba yayin da nijar za ta mika ragamar jagorancin kungiyar ga burkina faso gungun muhammad dantani na dauke da cikakken bayani a wannan rahoto bayan babban taron kwararrun masana na kasashen mamba na jason sahel da ya gudana a wagadugu ranar 31 ga watan janairun da ya shuɗe majalisar shawara ta ministocin da ke kula da tsaro tattalin arziki hulɗa da kasashen waje sun gudanar da zaman taron su a ranakun biyu da uku ga watan Fabrairu. Haka shafin yanar gizon harabar sakataren dindindin na Jason Sahel ya bayyana. Batutuwan da ministocin suka tattauna a kansu su ne sakamakon jagorancin da shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu ya yi a shimfidar shekara ta 2018. Akwai kuma shafin ayyukan da za a zartar shekara ta 2019 kan jagorancin da aka baiwa shugaban ƙasar Burkina Faso. A cewar ministan ƙasar Nijar mai kula da tsaron ƙasa Mukalla Tari. an samu cimma biyan bukatu da dama a yayin jagorancin da Nijar ta yi. Biyar ga watan Fabrairu batutuwa da dama masu alaka da ci gaba da na tsaro su ne ma'udin tattaunawar da za ta shiga tsakanin shugaban Faso Roche Mark Christian Kabore da takwarorin nasa na Jason Sahel a faɗar majiyar guda. A gaida gungun Muhammad Dantani, rundunar haɗin gwiwa ta jason sahel ta kai hare-hare guda uku ta ranar 15 ga watan janairu kwamandan rundunar general olusiji hanana ɗan ƙasar mauritani ne ya bayyana haka alhadin da ta gabata yayin wani zaman taron ministocin ƙasashe mambobin ƙungiyar ta jason sahel da aka gudanar a matsayin share fagen taron koli na shugabannin ƙasashen da zai gudana gobe talata yau jason sahel na nan tana cimma gurinta a zahiri in ji shugabar majalisar ministocin aishatu bulama kane ministar fasali ta niger kamar yadda kamfanin dillancin labarai na faransa ya rubuto a wannan litinin ɗaruruwan makiyaya hulani da bugaje 'yan niger da ke zaune tun wasu shekaru a jihar zamfara ta tarayyar najeriya sun bar jihar tilas saboda hare-hare da 'yan bindiga ke kaiwa magajin garin bangi wanda shine yankin waɗannan mutane na ainihi ya bayyana cewa iyalai 205 da ke kumshe da sama da mutane 750 ne suka iso a yankin a farkon shekarar nan yayin da wasu suka ƙara isowa a makon da ya gabata magajin garin bangi umaru muhammad ya yi wa sumana amadu ƙarin bayani ta wayar tarho Mun samu iyalai ɗari biyu da biyar da yawan su baki ɗaya ya kai mutum da da ɗaya, Bayan su ma akwai wasu buzaye makiyaya su 67 da suke cikin yankin Zamfara da dabbobinsu wasu an kashe su. Satin da ya gabata mun samu isowar wani ayari na iyalai 32 da suka zo. Akwai marasa lafiya da MSF eh, madawa suke kula da su. Ainihin mutanen bangine ne. Gunduma ta ba su ton na dawa da rabin ton na shinkafa. Fadar Firaminista ta turo da ton goma na shinkafa da gidajen sauro da dai sauransu sun iso madawa domin rage musu raɗaɗin wahala. A fuskar tsaro mun saka jami'an tsaro akwai kuma sintiri na jiha. A fagen wasanni a maraɗi dukkanin karawar farko na rukunin B na gasar cin kofin kwallon kafar Afirka na 'yan da shekaru 20 za a fafata su ne daidai karfe 1 da rabi na rana. Wannan mafita ce aka samu in ji shugaban kungiyar kwallon kafa ta maraɗi Alhaji Rabiu Maman Kashi. mun sake wato mun sake tuna muku da cewa karawa tsakanin burkina da ghana da ya kamata a yi jiya da dare an mayar da ita yau sanadiyar rashin isasshen hasken lantarki shugaban kungiyar kwallon kafar ta maradi ya yi wa muhammad da mamman karin bayani ta wayar tarho Muna tunanin babu isasshen haske da zai ba mu damar buga wasannin a cikin filin wasa. An gyara matsalar, amma da yake akwai shakku sai muka ɗauki mataki dangance da buga wasanni na dare. Za mu guda wasanni na farko zuwa da rana, sai a ƙarasa na ƙarshe su kuma da misalin ƙarfe shida na yamma. Sannan ranakun wasar za a fara su ne ƙarfe ɗaya da minti talatin na rana. Wannan ne matakin da aka ɗauka. Ba wai kasawar ƙungiya ce ko kuma ofis ofishin minista ba kuskure ne na masu horarwa da ba su tabbatar da hasken filin ba da wuri yanzu kuma sai mu na musamman kamar ko ce litinin rahotoninmu na musamman wato suka mai da hankali ne kan batutuwan da suka shafi yanci ko kuma shari'a yau zancen bayyana sirri ake duk mutum ne mai aiki mai yi wa ƙasa aiki na wucin gadi ko kuma dindindin da ke rike da sirri na aikin bincike ko kuma na aikin likita doka ta haramta masa bayyana sirrin idan ya yi hakan za a tuhume shi da wannan laifi banda buƙatar mashara'anta an haramta wa kamfanin sadarwa ya bayyana labarai akan hirar wani mai mu'amala da kamfanin da ya yi wato ta wayar tarho malamar shari'a goji mai muna gazibo ta yi muna karin haske a hirarta da jallo maryama kyanda. bisa ƙa'idar ayar doka mai lamba 221 da kundin tsarin shari'a ya ambata taka ƙa'idar dokar ga sirin binciken shari'a ko sirrin bincike na kiwon lafiya ya tana da hukuncin biyan diya jika 100 zuwa jika 200 na kuɗin sefa biye da zaman gidan yari na wata ɗaya ko wata biyu wanda suka taka dokar rufe sirrin a wasu rassa daban su ma suna kan shafin da shari'a za ta iya hukunta su. L'article 221 du Code pénal Mataki na 221 na kotun hukunta laifuffuka ya shahi manyan likitoci, ungozomai da malamai jiya wato kiyaye sirrin mutumin da za a bayyana mishi damuwar shi kamar juju jandarmomi wanda a cikin aikin nasu a lokacin da suke gudanar da bincike sukan ji wasu bayyanai na jama'a na sirri. Misali, kaje mutum ya je asibiti duba lafiyar shi sai likita ya gano cewar yana da cutar kanjamau. Masu shari'a ba su da ikon ikon su bayyana ma 'yan jarida wasu batutuwa da suka shahi jama'a ko kuma su rinka bayyanawa a lokacin da suke zama hira a fada. pour raconter la vie des gens. Shin haka na nihin cewar ba su da ikon su yi maganar ko kuma su bayyana sunan mutumin Ko alama ba su da wannan ikon. Idan kuma suka yi toha za su fuskanci zaman kurkuku na watanni biyu zuwa shekara ɗaya tare da biyan diya na jika ɗari ko ɗari biyu. Abinda ba a rasa ba lokacin da kotu ke gudanar da bincike kan ta'addanci ko kuma kan halitta kudaden haram. Juju na iya aikawa shugaban bankin wasiƙa ta cewar yana buƙatar bayyanai kan akwant ɗin wani. Abin riƙewa a nan shine likita kaɗai ke da ikon bayyana asirin ku ba tare da da amincewar kotu ba misali lokacin da mace ta zubar da ciki da ganga bayan likita ya yi bincike ya tabbatar da hakan to yana iya tuntubar hukumomi ba tare da wani shakku ba shin ko suna iya ɗaukan zancen ko kuma su ce wane ne saboda doka ta hana a zubar da ciki da gangan wani hanyoyi ya kamata a bi non seulement parce que est doka ta hana a zubar da ciki da gangan kuma ta wani bangare akwai alamun cewa da akwai hannun wasu a cikin wannan aikin ko da yake yana iya kyalewa da ya shiru da bakin shi doka ba ta ba shi wannan ikon bayyanawa ba amma kuma yana iya cewa wannan sirri ne tsakanin shi da mace karshen shirin kenan na maraicen yau ku kasance tare da habibu garba dauke da labarai da harshen zabarmanci ai saurare lahiya